أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwan musulmi tare da ku kamar kullum muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah wanda ya halicci kowa da komai ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke karantar da mu da kawunan mu da al'umman mu ga baki ɗaya kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ya fi so mu koya kuma ita ce take ba mu samun damar kyakkyawan ayyuka wanda Allah subhanahu wa yake so muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace da kyakkyawar rabo a gidaje guda biyu na duniya da na lahira bi haƙƙi Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin ƴan uwan musulmi yau muna cikin wani babban darasi kuma mai tarin muhimmanci wato darasi wanda ya shahi imamanci a cikin wannan addini namu menene ma'anar imam me ne ma'anar a imma jam'in su misali mun sani cewa nan ne aka samu bambanci na asali mai tushe tsakanin wasu ƙungiyoyi na musulunci musamman tsakanin sunna da shi'a kenan a nan wurin ne fahimtar wannan kalma ɗin da asalin zuwanta da kuma asalin wanda ya cancance ta aka samu matsala saboda haka yau abin da za mu hara da shi dangane da wannan maudu'i mai tarin muhimmanci za mu yi bayanin menene ma'anar imam imam kalma ce ta larabci kamar da muka sani ana amfani da ita ne wurin ba da ma'ana ta wani wanda ake ce ma jagora kenan in muka ɗauka harko a ɓangaren harshen larabci wannan kalma ɗin ta zo da ma'anar jagoranci in koma misali ka buɗe littafin kitabul ayin a nan ciki ma kana dannawa cikin neman ko kuma in littafin ne ka ɗauka da takardar shi kana buɗewa ka nemo karmar imam za ka ga ma'anar da za ta baka nan kamar sauran duk littattafai na loga na harshen larabci za su baka ma'ana na wani abu wanda ake ce ma jagora wani abin koyi shi ne ma'anar imam To, kenan ma'anar imam kusan da ɓangaren larabci ba mu da matsala da shi. Ba mu da matsala da ɓangaren larabci me ma'anar imam, saboda haka kai tsaye yanzu a wanda za mu shiga kan shi, shi ne muna son musan ma'anar imam da kuma shigowar shi cikin alƙur'ani da wani ma'anoni ya zo, aƙalla za mu yi ishara da ma'ana kamar huɗu. Ma'anar farko abin da za mu ishara kanta ita ce, kalmar imam ta zo ne tana nufin mutum ko ba mutum ba kenan wani lokaci kana samunta ta zo ne tana nuni cikin mutane tana ba da ma'ana cikin mutane wani lokacin kai hamma abin da ba mutum ba kamar misalin mi kamar misalin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake kira da lauhul mahfuz a cikin suratu yasin me Allah yake cewa wa kulle shay'in ahsaynahu fi imamin mubin imam malaman tafsiri sun tai akan cewa wannan imamun da aka da ake nihi nan wane ne shine lawhul mahfuz shine littafin Allah komi Allah subhanahu wata'ala ya ce mun kiyaye shi a cikin wannan lauhi namu a cikin wannan allo namu wanda mu asalin lauh kalma ce ta larabci da muka ɗauke ta mu hausawa cikin yawan ambatanta da sauranta har ake cewa allo mana ne allauh to shi Allah subhanahu wata'ala shi ma yana lauh ɗin shi yana da babban allon shi wanda ciki komi da komi akwai sai nahu. Allah ya ce mun kiyaye komi da kuka sani da ma abin da ba ku sani ba yana nan cikin lauhul mahfuz wannan ishara kenan akan imama yana iya zauwa ga ma'anar da ba ma mutum ba in muka zo ɓangaren mutane ma a cikin nan ma Allah ya kakkasa wani lokacin cikin mutanen ya zo da ma'ana wadda kafirai ya yi amfani da ita cewa su ma suna da imam tunda ma'ana jagoranci kenan jagoranci kuma ya game ko jagora na kafirai ne fasikai da sauransu ko kuma jagora na masu tsoron Allah ne muminai kina kowane bangare akwai ana nihin jagora saboda haka ishara kan wannan a cikin alkur'ani Allah me yake cewa sai ke cewa faqatilu a immatal kufr innahum la aymana lahum faqatilu sai ce mi a immatal kufr shugabannin kafirci kenan a cikin kafircin ma su jagorori ne su abin koyi ne sai dai su koya ma wasu ba dai su su koya ba kaga wannan kenan mi sun zama a imma ma'ana kenan kalmar imam tana zowa har ga ma'ana wadda mu ba mu cika san mu zama daga cikin irinsu ba ba wanda yake sai ya zama daga cikin shugabannin kafirai ko shugabannin fasikai da sauransu ma'ana ta uku ya zo da ma'anar shugabanni amma na muminai kamar nan wurin zamu ishara guda biyu kenan kusan ma'ana ce guda biyu ma'anar ta farko inda Allah yake cewa waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina yahduna bi amrina lamma sabaru Allah ya ce wasu bayi nashi wanda ya jarabce su suka yi haƙuri suka tsaya kyan kan addini shi sai ya sasu mi ya sasu jagorori ya sasu shugabanni a nan wurin ina tunawa wannan bayi na Allah wanda aka samu a cikin musulmi su kaɗai suke iya tsayawa ƙyan su yi yaƙi da maƙiya addini wato Isra'ilawa, ina nihin suwa Hezbollah. Wa'annan bayan Allah ana ba da tarihi cikin tarihinsu daga cikinsu jagoransu wannan wanda ake ce Nasrullah suna cewa an tsare su a wata tsarewa da aka yi maƙiya suka kewaye su suna cikin duwatsu ruwa ma wanda suke sha wanda suke saukowa daga sama ne suna ratso duwatsu suke sha abincin da suke ci ganyen abinci kenan wannan yashin nan ko kuma mu ce ƙananan ciyawan nan wadda take hitowa bayan ruwa sun sauko da su ne suka san kici tsawon lokaci suna cewa ko sun kai wajen wata hudu suna amfani da wannan suna tsare an hana su hitowa wasu daga cikinsu a nan suka yi shahada amma saboda daurewarsu da juriyarsu lamma sabaru kamar yadda Allah ke cewa sai Allah ya sa su shune jagorori yanzu cikin musulmi su waye suke hidda ma musulmi kunya da yanzu babu su da bayan Allah na kwarai da yanzu ina musulunci zai kai da lalle kafirci yana saman musulunci sai abin da suka ga dama amma yau akwai waɗanda da sunan musulmi za su hito su yi kyan kuma su yi maganin duk wani azzalimi muna kallon abin da ake ma Falastin suwa ke musu suke ba su kariya wa'annan Hezbollah din muna ganin Suriya a wannan lokaci ɗin su ake ba su kariya su dai Hezbollah ɗin. Saboda kuma haƙurin da suka yi, Allah ya ce kamar irin wannan mun sa waje an nahu a'immatan ya na bi amrina. Tunda suka yi haƙuri komi sai Allah ya ba su suna ma shiryarwa. Babban misiraƙinsu kuma kamar da muka sani annabawa da manzanni. Sai kuma a wani wata aya kenan Allah yana nuni musamman ma'anar imam ɗin nan wanda yake ni cikin wata aya kenan yana zuwa da ma'anar shugabanni masu tsoron Allah wanda ake tsoron Allah kamar ya zo cikin wannan aya ɗin inda Allah yake cewa suna cewa ya yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama Allah anan wurin yake cewa wasu bayi nashi masu jin magana shi me suke cewa ya kolon sai suna cewa rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina ka hore mun daga ka hore mu daga mata na ƙwarai da kuma mi wa zurriyatina a in wanda suke fiyayyu abin ƙauna kuma ka samu daga cikin masu jin tsoron Allah mu mi za ka samu ka samu mu ne shugabanninsu kenan ka ɗauka darajar mu a cikin ma masu tsoron Allah ka ɗauka darajar mu kun ga kenan a nan wurin kusan muna iya cewa a taƙaice muna da ma'ana uku zuwa hudu wadda muke gane cewa kalmar imam ta zo a cikin Alƙur'ani da ma'anoni kenan daban-daban kenan ba kalma ba ce sabuwa musamman mu ɓangaren mu inda ahalus sunna suke yawa za ka samu ba saba ba in sun ji an ce imamu ali imamu hassan imamu hussein ba saba ba da irin wannan kalmomi wata kalma ce baƙuwa sai su ji kamar ma addini ne aka zo masa wani iri sabo ba irin addinin da suka sani ba saboda sun saba ji bayan manzala sai da a ce khalifa abubakar ko kuma su ce sayyidina abubakar da sauransu da haka suke kiransu amma a imma ɓangaren ahalul bait za ka ji suna cewa imamu ali imamu hassan imamu hussein imamu ali zainul abidin har zuwa imam mahadi a imma ake ce masu wannan kenan a takaice dangane da abin da ya shahi alƙur'ani ma'anar a'imma mi ya zo da shi sannan idan muka koma kenan mafhumi sosai na istilah ɓangaren imam a nan za mu samu kalmar imam ta zo da ma'ana kamar guda biyu manya-manya ta zo da ma'ana wadda take buɗaɗɗa mai faɗi sannan kuma ta zo da ma'ana wadda take gajeriya wannan darasin namu kusan tun da lokaci ya kawo daidai na inda muke kenan darasi na gaba za mu tashi daidai wajen wannan inda za mu kawo ma'anar istilahi da inda malaman malaman mu suka tai bayan sun karanci alkur'ani mi suka hiddo cikin gane ma'anar imam za mu ishara da wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin